wannan shiri na ktks dama shiri ne wanda aka kirkiro shi domin ya taimaki talakan talak. wannan shi ne babban makasudin mamayar da annobar cutar covid ko coronavirus ta yi wa duniya ta jawo mummunar asara ga al'ummar duniya Ƙasashen da annobar ta shafa duk labarin ɗaya ne, sai dai na wasu ya ɗara na wasu, baya ga mace-mace da ta haifar da kuma halin yi da jama'a suka shiga. Annobar ta kuma ruguza tattalin arzikin ƙasashen duniya ta yadda ibtila'in ya la'anta rayuwar talakawa da marasa ƙarfi. Ƙanana da matsakaitan masana'antu sun shiga halin garari, ko shakka babu a lokacin annobar ƙasashen duniya sun ga ta kansu. irin wannan halin ne najeriya ma ta samu kanta a ciki kuma hakan ya sa ta nemo kuɗi daga bankin duniya inda ita kuma ta tallafa wa jihohi da kuma birnin tarayya abuja domin su aiwatar da tsarin gaggawa na shekaru biyu wanda aka yi wa lakabi a turance da nigeria covid-19 action recovery and economic stimulus wato ng An samar da wannan tsarin ne domin samar da mafita daga irin barnar da annobar COVID-19 ta yi wa rayuwar jama'a marasa ƙarfi da manoma da kuma ƙananan sana'o'i ko hada-hadar kasuwanci. Tsarin wani nau'i ne na samar da tallafi wanda ya yi amfani da kafofin gwamnatin tarayya kamar haka. Tallafawa marasa ƙarfi da kuɗaɗe wato National Cash Transfer Program. samar da aikin yi ga matasa youth empowerment and social operations yeso tsarin tallafawa al'umma wato community and social support project shirin bunƙasa noma kiwo da sarrafa amfanin gona sai kuma shirin gwamnatin tarayya na kafa masana'antu da ayyukan yi wato government enterprises and empowerment program yayin da gwamnatin tarayya ke gudanar da waɗannan tsare-tsare jihohi na da damar samun kuɗaɗe domin su ma su yi irin waɗannan shiri ko kuma su ɓullo da nasu salon da ya dace da yanayinsu. Jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohin da suka rungumi wannan damar ta NG Cares ta dalilin haka ne ma aka samar da Katsina COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus Program KT Cares. Ana tafiyar da shirin ne ta hanyoyi guda uku. Na ɗaya samar da hukumar kyautata ci gaban al'umma wato Community and Social Development Agency da shirin noman rani na fadama. Sannan sai kuma samar da hukumar bunƙasa masana'antu ta jihar Katsina wato Katsina State Enterprises Development Agency Kaseda. Ranar Alhamis 14 ga watan Disamba na shekara ta 2023 rana ce da gwamnatin jihar katsina ta ware domin kaddamar da samar wa jama'a tallafin kudade da kayayyakin aikin noma gwamna duk kwararra shi ya kasance bako na musamman a wajen kaddamarwar wanda manyan jami'an gwamnati da sarakuna iyayen ƙasa da waɗanda ake yin hidimar domin su daga faɗin jihar duk sun halarta gwamnan ya bayyana cewa tallafa al'umma na daga cikin ƙudurorin gwamnatinsa. na dawo da martabar jihar Katsina a idan duniya, musamman ta fuskar farfado da tattalin arziki. A yau, ina wannan wurin ne ba kawai in kaddamar da ayyukan da gwamnatin mu ke yi ba a wannan jihar. Amma kuma in ƙara tabbatar muku da aniyar gwamnatin na rayar jihar, sannan da sake ɗaura ta akan tubbar farfado da tattalin arziki da ci gaban al'ummarmu. gaba ɗaya dai mutum 488,791 waɗanda suka haɗa da manoma da kuma al'ummomi daga ƙananan hukumomi 34 na jihar suka amfana da tsare-tsaren da gwamnatin jihar katsina ta bullo da su wannan wani somin taɓi ne da gwamnatin duk raɗa ke yi domin ganin ta tafiyar da shirye-shiryen yadda suka kamata kamar dai yadda ya zayyano wasu daga cikin nasarorin da aka fara samu. Wannan shirin ya samu nasarar tallafawa mutum ɗari biyar da shida, a ƙananan hukumomi shida kamar yadda bayanan kundin rijistar masu cin gajiyar shirin ya nuna. Haka kuma mutum dubu sittin da uku da ɗari da arba'in sun samu jarin yin sana'o'i yayin da dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin su ma aka tallafa musu. Haka kuma manoma dubu ɗaya da ɗari uku da sittin an tallafe su da kayan ayyukan noma daban-daban. Gwamna duk kwararɗe bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin hakan ta cimma ruwa a kan shirin KT Kes. A jawabinsa wajen ƙaddamar da shirin ya jawo hankalin jagororin shirin da su yi aiki tukuru domin ganin an cimma manufofin da aka sa a gaba. Sannan ya yi kira ga masu cin gajiyar shirin da baiwa maraɗa kunya. Ina kira da waɗanda suka amfana da su riƙi wannan tallafi da muka yi musu hannu bibbiyu domin haƙa ta cimma ruwa. Tafiyar da tsare-tsaren KTKs an tsara su ne ta yadda waɗanda aka yi abin domin su za su ci gaje shirin. Wannan yunkuri na gwamnatin duk raɗa ya fayyace yadda za a bunƙasa rayuwar al'umma da samar da abinci sai kuma ababen more rayuwa. Cimma waɗannan buƙatu na al'umma ya ta'allaka ne akan wasu tsare-tsare guda uku. CSDA wato Community and Social Development Agency na ɗaya daga cikin hukumomin da ke tafiyar da wannan shiri na KTKS. Alhaji Dukku Abdulaziz ne shugaban hukumar ga abin da yake cewa game da manufofinta da kuma nasarorin da ta fara samu tun kafuwarta. hukuma ta inganta rayuwar al'umma wato a turanci da ake ce CSDA tana ɗaya daga cikin hukumomi guda uku wanda ke tafiyar da wannan shiri na KTKS a jihar Katsina. Mu a wannan hukuma dama cin mun saba da ayyuka irin na tallafa ma al'umma wanda suke raya karkara kamar wanda suka samar da ruwan sha asibitoci gina kwalbatoci da makarantu da kuma ingantacciyar ciyarwa wadda aka kawo yanzu wadda take taimaka ma yara ƙanana yan shekara ɗaya zuwa biyar da kuma iyayen nasu ma shayar da su so a wannan tahiya kusan al'ummomi guda ɗari da hamsin da ɗaya a wannan tahiya sun amfana da wannan shiri wanda suka gudanar da ayyuka sama da ɗari uku kusan an kashe kuɗi wajen biliyan ɗaya da naira miliyan dubu ɗari takwas Hakika shirin ya yi tasiri a rayuwar waɗanda suke amfana da shi ta hanyoyi daban-daban, kamar na samar da ababen more rayuwa ga al'umma. Bilkisu Haruna na daga cikin waɗanda suka amfana da shirin. Ita dai Bilkisu mai sana'ar hannu ce a garin Masari cikin ƙaramar hukumar kafur. ta ita ce yin awara. Shirin CSDA ya samar wa Bilkisu jarin Naira dubu hamsin domin ta faɗaɗa sana'ar ta. cikin hidima a waren nan Allah ya sani na sai wannan filin a cikin wannan hidima a ware Allah ya sani ban da wata sana'a da ta wuce ta da hannu daki na daya na shekara ne da ni kazalika tallafawar hukumar community and social development agency ya yi fa'ida matuƙa ga rayuwar al'ummar unguwar sodai da ke garin masari a karamar hukumar kafur an yi gyare-gyare a makarantar firamaren garin an gina azuzuwa guda biyar da ofis da kuma ban ɗakuna. Cikin farin ciki, shugaban kwamitin kula da aikin a unguwar Sodai Alhaji isyaku Abdullahi ya yaba gwamnatin jihar Katsina yana mai cewa burinsu ya cika. mun yi shekara fiye da talatin muna neman wannan aikin a nan unguwas ubangiji allah bai ba mu ikon muka samu aiwatar da wannan aikin ba sai a lokacin shekara ta 2022 wanda ya tafi kuma CSD ta jiya suka tsira suka zo suka kawo mana wannan aikin kuma babban farin ciki da jin daɗi aka umurce mu da mu kafa kwamiti a nan unguwar muka kuma kafa kwamitin wanda yake a ƙarƙashin jagoranci na wanda suka zo suka ba mu kuɗi a hannunmu muka zo muka yi wannan aikin da kanmu muka yi shi kuma idan kuka kalli aikin za ku ga cewa lalle aikin mutanen wurin da kansu suka yi shi. Bugu da ƙari al'ummar garin Maska a ƙaramar hukumar Funtuwa cike suke da murna ganin yadda hukumar CSDA ta kammala gina ɗakin bincike na kimiyya. Haka kuma an samar da al'ummar kayan aikin kula da lafiya domin kyautata harkokin kula da kiwon lafiya a garin. Shugaban al'umma a garin Malam Sha'ibu Ɗahiru ya bayyana cewa tallafin ya taimaka wajen magance matsalolin kula da kiwon lafiya ba kawai a garin maska ba har da makwabta yanzu dai kaga wannan wurin daga lokacin da aka yi aikin shi zuwa yanzu to amfanin da aka yi da shi kai baran da can kadai ta feshin da yan sun zo suke samu su zauna to in dai wani alheri ake nema za a ce alhamdulillah bare na ciki kaga dai nan da ofisoshi ne ga ofishin recharge nan kuma gurin aiki ne nan ga gurin wanke-wanke da komai da aka yi duk kuma cikin wannan aikin ne katangar masallacin um, asibitin nan gaba k'i daya duk wannan kungiyar ita ta gyara ta ta yi mata filista ciki da bai akwai ma inda ya rushe wanda an samu shi bulo sama da guda dubu da wani abu wanda a lokacin kamin wannan kungiyar ta zo gurin muna neman marasa yadda zamu da shi cikin taimakon Allah duk a hakan aka haɗa aka yi wannan aiki haka ma batun yake a karamar hukumar daura inda al'ummar unguwar mahauta da ke gra sun amfana da tsare-tsaren csda na kyautata rayuwar jama'a ƙarƙashin shirin ktks domin magancewa al'ummar garin matsalar zaizayar ƙasa an gina musu magudanar ruwa mai nisan mita 500 wata al'umma da ita ma ta amfana da wannan shirin ita ce ta fanteka da ke ƙaramar hukumar zango inda aka mai da hankali wajen harkokin da suka shafi kyautata kiwon lafiya. Daga ciki kuwa akwai sake gina cibiyar kula da lafiyar jama'a ta garin da gina banɗakuna sai sauya rijiyar burtsatse ta tuka-tuka zuwa mai aiki da hasken rana. test da gwamnati ta gina mana ita da karshe ta lalace ƙungiyar ifar ta zo ta yi rehabilitation din aka samu na inji da fayil muka riga amfani da ita to karshe mai ya yi tsada diesel abubuwan da suka lalace aka rufe aiki ba ya samuwa na samun ruwa sai mun je ga Nijar ina ne da muna shan wahalar ruwa kai bara ta ce ma akwai bara azumin bara akwai wanda in sun haka azumi ruwan da za a sha a buɗe baki babu shi wannan amma da zuwa wannan kuma da mala alhamdulillah ruwa ya wadace mu sauran wuraren da aka ziyarta a lokacin rangadin ganin yadda ake gudanar da aikace-aikacen csda sun hada da karamar hukumar katsina inda wani mai sana'a mr jonas okoli ya yi ba da tallafin da ktks ke samarwa tun da nike a nan sai wannan karan na taɓa samun irin wannan tallafi wannan gwamnatin ta ciri tuta domin tana taimaka mana sosai ina farin ciki matuka ba nan tallafin ya tsaya ba shirin ktks ya ratsa cikin ɗan marna inda aka gina azuzuwa a makarantar firamaren. Aka kuma inganta wajen samun ruwan sha da sauran ayyukan gida. aka kuma makarantar ta samu sabbin kujeru. Muna da karancin uh, classes sai Allah ya kama mu wannan ya fito ta gina mu wannan asuwa guda musamman a cikin da kyau aka samu kujeru masu kyau da mu da kwarar da sana gida ma yana ɗaya daga cikin abin da ke damu cikin wannan karatu. ina faɗa ma ku noma zami wanda baya noma duniya don ko rikon aure zai mai wuya. Tsarin fadama shi ma wani mataki ne na shirin KTKS. Alhaji Muhammad Bello Bello shi ke jagorantar wannan fanni yayi yi ƙarin haske ga da manufofin shirin. Shi wannan tallafi dukkan shi kaɓin shi kyauta ne ga manoma. so wancan tsari na na wannan wanda ba na noma ba an ba mutum dubu goma ishirin tallafi idan ka tattara gaba daya muna da mutane da muka tallafa ma duka a fadama dubu tasi'in. manoma a maska cikin karamar hukumar funtuwa na daga cikin waɗanda suka ga shirin an tallafa musu da inji na noma mai magana da yawun manoman ya bayyana cewa taimakon zai taimaka musu sosai na amfana da wannan fawa tila da aka bamu kuma yanzu ga ta nan muna neman abinci da ita kuma alhamdulillah gaskiya ba mu da abin da za mu ci gaban jihar katsina sai bello muhammad mai kiwon kifi da ke titin kabiru cikin garin katsina ya ci gajiyar shirin fadama ya samu tallafin 'ya'yan kifi guda ɗari da kuma abincinsu. muna ganin muna daga cikin waɗanda idan gwamnati za ta yi wani abu tana kira mu domin inganta sana'a kamar misali na ce ma an bani da abincin shi kaga ai an taimaka su ma masu kiwon kaji ba a bar su a baya ba shirin na fadama ya ba su tallafi abdulmajid isa mazaunin dutsen ma ya ga fa'idar shirin wanda hakan ya sa ya jinjina wa gwamnan jihar katsina duk umar radda a game da karfafawa matasa gwiwa. Mataki na uku da ake tafiyar da tsare-tsaren KTKs shi ne na hukumar raya harkokin kasuwanci wato Katsina State Enterprises Development Agency. Hukumar ta mutu ne wajen bunƙasa ƙanana da matsakaitan kasuwanci da masana'antu a jihar Katsina. Hajiya Aisha Aminu Abdullahi Malumfashi ita ce shugabar shirin ta kuma yi bayani game da ƙudurorin da suka sa a gaba. Target ɗin da aka bamu a kasida duk shekara mu tabbatar mun raya akalla eh, businesses kasuwanci kamar dubu ɗari biyu kuma kasuwannin nan an bambanta su akwai classification ɗin da majalisa yankin duniya ta yi akwai nano business shine wanda mutum ɗaya ko biyu mai kosai tana da mai taimaka mata a'a mai baro yana tura rikiki da shi kaɗai ne to su wa'annan nano ake ce musu classification ɗinsu akwai micro wanda kamar mutum uku zuwa biyar akwai small mutum goma biyar sama haka sai akwai uh, nano micro medium and small to shi kuma small yakan ɗauki kusan mutum ɗari ma sama Aminu Garba shi ma ya mori shirin shi ne ya mallaki masana'antar Al'amin Global Ventures da ke hanyar zuwa Zaria a Funtuwa da ke aikin walda da ƙera ƙofofi da sauran abubuwan da ya shafi sarrafa ƙarafa. A cewarsa gudunmuwar da ya samu ta taimaka masa wajen faɗaɗa sana'arsa inda yanzu haka ya ƙara ɗaukan matasa aiki domin tafiyar da sana'ar. gaskiya ya taimaka mana barai saboda duk da ayyuka nan za a gani na mutane da sauransu har ma namu muna yi muna saidawa yanzu shi kuwa alhaji murtala adamu mai sarrafa kayan abinci yana cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin kaseda yana da kamfani mai suna hamdala food ventures da ke titin ruwan godiya a funtuwa ya sami tallafin naira dubu ɗari uku domin ƙara inganta sana'arsa alhamdulillah tunda aka tallafi ne wanda ya shafi na mara daukar nauyin ma'aikata da nake biya wurin aiki kuma abin kwas din ya nemi da yawa to tallafin da ya zo sai taimaka maka samu sauki da ya kuma ɗauki kuɗi mai biya ma'aikata kaga wannan kuɗi ya taimaka mana wurin aro material na hidimar aikin Umara Ahmad Jandarma min Indalla wani mai fasahar yin zane-zanen hotuna da ke zaune a daura. Ganin cewan ya ɗanɗana daɗin shirin ya yi godiya ga gwamna duk kuraɗa da ya ɓullo da shirin na kaseda. muna godiya ga Allah kuma muna godiya ga mai girma gwamnan jihar Katsina Dr. Dukka Umar Radda da ku shugabannin wannan ma'aikata wanda kuke sa ido ku gano mutane masu sana'o'i wanda suke son su dogara da kawunan su taimaki wasu su koya musu irin wannan sana'o'i wanda matasa su zama masu dogaro da kai. Shirin KTKS ya sha yabo matuƙa ta yadda ake bayyana shi da wani ci gaba da ya kyautata rayuwar al'ummomi da dama. ya bunƙasa samar da abinci da kuma hanyoyin da matasa ke samun aikin yi kan wanka tsina kuma hakimin ƙetare alhaji usman bello kankara ya yi tsokaci a game da shirin haka ganin muke muka da kitan don tabin nan ana gina mana sabon makaranta a wani gari da muke da wawar kasa a cikin gudumar ƙetare a kuma kankara yanan wajen tudu da kankara ana gina sukuna sukuna sabuwa ta kwaminti a hankalin ta level su kaga mu wani shiri ba wai mun da labar shine ba a muna amfana a can baya mu halin yanzu haka muna amfana shi kuwa dan majalisar jihar Katsina Honorable Lawal Yaro da ke wakiltar mazaɓar Musawa ya bayyana farin cikinsa akan nasarorin da ake samu a ƙarƙashin shirin Katie Kess. akwai ma'aikatu guda uku wanda aka dora ma alhakin nauyin tafiyar da wannan shiri na KTKS na ba da bayanin fadama an dora mata alhakin ta tafiyar da wannan shiri ta yi targetin din manoma na rani da na damina ta ba da input ta ba da iri ta ba da taki ta ba da necessary support wanda dama ita wannan jihar jihar ce ta noma su a nan wurin babu karamar hukumar da ba ɗauko sample na manoma ba aka ba su taki aka ba su iri na tabbatar da mutane sun amfana wannan ni karamar hukumar ta musa mutane sun amfana da wannan Sai kenan na biyu magana csda nan ma an ce ta implementing ktks tunda ita ktks as a project tana karkashin ministry of budget amma aka raba mata tantakun suka tafi suna yi to ita ma csda bangaren ta irin nauyin da aka dora mata na KTKS bangaren za ta wanzar da wannan abin nan ma mutane jama'a ƙananan hukumomi sun amfana haka kuma wannan hukuma ta kaseda wacce ke kula da ƙananan masana'antu da ƙananan 'yan kasuwa su ma tabbas suna cikin wannan shiri kuma duk magana ce ta mutane ya za su amfana to tsakani da allah idan aka duba aka ga abin da aka yi cikin wannan lokacin zuwa yanzu to kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da KTKs. Case. Hakika nasarorin da KTKs ke samu sun ta'allaka ne a kan yadda aka yi tsare-tsare cikin adalci ga kowace karamar hukumar jihar. Shi shirin NGKS wato yana da abin da Bature ke ce ma target. Akwai yawan mutanen da ake tunani su amfana. Amma from eh, daga ranar da muka fara wannan program zuwa yanzu shi target muka diba document akwai document da ake kira operation manual wato ba wani abu ne illa kundi wanda ke gwada ya za a tafiyar da ishi project din a cikin project din akwai inda aka ce ana bukata mu targeting beneficiary dubu daya da dari biyar da saba'in da daya zuwa yanzu a wannan daidai wannan gabar da ya kamata mu ba mutum dubu daya da dari biyar da saba'in da daya mun ba beneficiaries fiye da dubu goma cycle ko abin da ake cewa zango hudu ake yi ma ainihin assessment zango na farko mun overheating target na iske cewa akwai solid foundation da aka yi layer wannan kuma shi ya jaza aka cimma wa'annan nasarori da aka samu a baya wannan yana da nasaba da ƙwararrun ma'aikata da suka fara wannan aiki da kuma gudunmuwar da suka samu daga gwamnatin jihar katsina ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar katsina malam duka umar radda phd wanda jihar katsina ta sa kuɗi sosai ta investin wajen ganin cewa kt kias ta samu nasara wajen ganin cewa al'umma jihar katsina ta ci gajiyar wannan shiri Shugaban kwamitin da ke sa ido a kan ayyukan KT Cares wanda shine kwamishinan kasafin kuɗi da tattalin arzikin jihar Katsina Alhaji Bello Usaini Kagara ya yi bayani game da aikin kwamitin wajen sauke nauyin da aka ɗora masa. Bankin Duniya a cikin kundin tsarin eh, tafiyar da eh, project ɗin an ba mu aiki na cewa mu rika duba yadda eh, aikin ke tafiya muna daidaita sahu a kansa sannan muna ba da umarni kan yadda a tabbata cewa aikin ya samu nasara. Banda haka an ba mu aiki na cewa mu rika zama muna mitin muna taruwa akalla sau hudu a kowace shekara wato ainihin kwata-kwata ke duk bayan wata uku muna duba rahoton aiwatar da wannan aiki wanda su ma'aikatan da suke aiwatar da shi a ƙasar mu suke aiwatarwa da mu sa su a kan hanya mu duba mu gyara mu tsara sannan su kuma su aiwatar Gwamnan jihar Katsina wanda shi ne ya yi ruwa ya yi tsaki wajen bullo da KTKs Kes cike yake da farin ciki akan nasarorin da shirin ya samu da kuma karɓuwarsa ga jama'a. Ya ce hakan zai ƙara musu ƙwarin gwiwar faɗaɗa hanyoyin gudanar da shirin domin samun ƙarin waɗanda za su ci gajiyarsa. In ka kalli shi wannan shiri na KTKs, dama shiri ne wanda aka ƙirƙiro shi domin ya taimaki talakan talaka. ya taimaki wanda bai da ƙarfi ya taimaki mai rauni a cikin society ya taimaki mata da maza wannan shine babban makasudin meye dalili dalili domin a haɓaka tattalin arzikin al'umma a kashe wasu matsaloli da ke damun al'umma. Gwamna duk kuraɗa ya kuma yi ƙarin bayani a game da yunkurin gwamnatin jihar na bunƙasa jihar Katsina ya yi alkawarin ƙarfafa KTKS nan gaba. Muna kira gare su duk wanda ya amfana da wannan abu don Allah ya yi amfani da shi akan abin da aka ba shi. In kuma ya san ba zai ba to ya bar wanda ya san zai yi amfani da abin ya zo ya amfana da abu. Idan aka yi la'akari da irin shaidar da wanda suka ci gajiyar shirin ke bayarwa da na ma'aikata da jami'an hukumar da ke tafiyar da KTKS ko shakka babu shirin yana samun nasara kuma ya zamo manuniya ga ire-iren nasarorin gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin gwamna duk kwararda.